Tun daga wannan rana Aymanul Faris Tun daga wannan rana da Aymanul Faris suka ci gaba da baiwa kansu horo a cikin wannan katon fili har tsawon kwanaki goma sha bakwai. Shawara kwana biyu daka ranar zuwa birnin Askandariya, ta zo, Aymanul Faris ya kware matuka wajen daka wawan tsalle da kuma talewa. A wannan rana da yammaci ne Sarkin Ɓarayi Balban ya keɓe da Aymanul Faris a cikin wani ɗaki domin ya ƙara nuna masa yadda shirinsu zai gudana. Taswirar birnin askandariya mai Gida babban ya shimfiɗe a kan wani teburi mai faɗin gaske, shi da Aymanul Faris suka zauna a kan wasu kujeru biyu da suka kewaye teburin, a kan wannan taswira akwai zanen ƙaton gari mai ɗauke da zane-zanen gidaje, koguna, duwatsu, bishiyoyi da shauransu A tsakiyar taswirar akwai zanen wani ƙaton gidan sarauta mai ƙofar shiga guda ɗaya jal, sannan akwai zanen dakarun tsaro masu yawan gaske a bakin wannan ƙofa. Gidan sarautar na da girma da faɗin gaske kuma an raba shi wajen kashi hudu ne. Kashi na farko shi ne inda ɗakunan dakaru da masu hidima na gidan sarautar yake. Kashi na biyu kuma shi ne inda aka yi zanen wata doguwar husumiyar guda ɗaya wadda aka zana dakarun tsaro masu yawan gaske a kewaye da ita. Kashi na uku kuma zanen waɗansu irin ɗakuna ne da aka gina a kan tsaunuka da aka samar a cikin gidan sarautar. Kashi na hudu shi ne yankin sarki da ruwazu da iyalansa. babu yadda za a yi mutum ya je yankin sarki da Dalwazu ba tare da ya ƙetare kashi na farko ba, na biyu da na uku. Jiya jiyan nan ma mai girma Rangani ya kawo min wannan taswira, in ji sarkin ɓarayi Balban. Taswirar birnin Askandariya ce inda za mu je bayan gobe domin fara aikinmu na farko da kai. mai gida balban ya gyara zama sannan ya nuna kofar shiga gidan sarautar ya ce idan baka manta ba sa'ad da nake maka bayanin wannan aiki namu ban sanar da kai hanyar da za mu bi mu shiga gidan sarautar nan ba dama ba don komai ya sa na ƙi faɗa maka ba sai domin jiran zuwan wannan taswira. To kamar yadda ka gani ƙofar shiga cikin wannan gidan sarauta guda ɗaya ce tunda ko guda tunda ko guda ɗaya ce tabbas ka san za ta yi mugun tsaro da hatsari. Da yake ranar sha tara ga wata za mu je shiga wannan gidan sarauta ba zai yi mana wahala ba in dai abin da bincike ya tabbatar min gaskiya ne. Wato a wannan rana sarki da Dalwazu ke barin mutanen ƙasar domin su shiga cikin gidan sarautar, suna zuwa gurin wani ƙaton gunki suna neman tubarraki. Kaka kenan za mu iya sajewa a cikin mutanen gari mu shige cikin gidan sarautar. mai gida Barban ya sake ɗora hannunsa a kan yankin farko na gidan sarautar inda aka zana hoton wani ƙaton gunki. Iyakacin inda mutane ke zuwa kenan wato yankin farko inda gunki ramas yake. ya ci gaba da bayani yana mai ɗora hannunsa a kan yanki na biyu duk wanda aka gani a wannan yanki na biyu to tabbas ya aikata babban laifi dakaru za su kama shi su kai shi wurin sarki kamar yadda na faɗa maka wannan wuri shine inda sarki darwazu ya ajiye wannan farar lu'u-lu'u. mai gida balban ya sake ɗora hannunsa a kan ɓangare na uku ya ce Wannan wuri da kake kallo ba tsaunukan asali ba ne, Sarki ruwazu ya samar da su da ƙarfin sihirin tsafi, a nan dakaru masu siffa biyu ke kwana. Babu yadda za a yi mutum ya isa yankin Sarki da ruwazu ba tare da ya kawar da waɗannan dakaru ba. Haka dai mai gida Balban ya ci gaba da yi wa Imanul Faris bayanan zanen da ke jikin taswira har dare ya soma rabawa, sannan suka yi bankwana ya je ya kwanta. Admiral Faris na kwanciya bisa gadonsa ya gagara barci, tunani kala-kala suka dinga faduwa kwakwalwarsa. Abu na farko da ya fara tunowa shine ne Gimbiya Janu, nan take ya shiga cikin wani shauki ya dinga tunanin abubuwan da suka faru tsakaninsa da ita a baya. Immanuel Faris ya ji ina ma a ce zai sake yin alba da kyakkyawar fuskar Gimbiya Jalu ko da kuwa sau ɗaya ne da ya kasance cikin farin ciki kowane hali take ciki oho Wataƙila ma ta manta da ni, Marganu ya aure ta, ya faɗa a cikin ransa, zuciyarsa ne ta daka matsa tsada ce, wannan ai ba zai taɓa yiwuwa ba, in dai har soyayya ta kasance gaskiya, tabbas Gimbiya Janu tana ƙaunar kaya fiye da komai a duniya. Mulmushi kawai imamul Faris ya canza tunaninsa domin ganin yake soyayya ba tashi ba ce a yanzu, Ina cikin wannan hali bacci ya gaba da shi. Washegari bayan ya farka ya yi wanka kuma ya kalaci, mai gida Balban da kansa ya zo ya kira shi suka nufi cikin wannan ɗaki. Da shigarsa cikin ɗakin Aimaral Faris ya yi alba da kayan sawa kala daban-daban mafi yawa daga cikin kayan irin kayan ɓarayi ne masu ɓoye siffa. Mai gida Balban ya nuna wa Aimaral Faris waɗansu kaya baƙaƙe masu sheƙi ya ce ya saka su ba tare da gardamar komai ba Aimaral Faris ya ɗauki waɗannan kaya ya shiga cikin kewaye ya saka su sannan ya fito. Kayan sun kasance karamar riga da dogon wando wanda ya zo har idan saru sai kuma hula wadda ta rufe dukkan fuskarsa. Iya idanunsa kaɗai ake kallo. Hakika waɗannan kaya ba ƙaramin kyawu suka yi wa Imanul Faris kuma duk sanin da mutum ya masa ba zai iya shaida shi a cikin waɗannan kaya ba. Mai gida Balban ma ya zaɓi kalar waɗannan kaya su ma baƙaƙe shi ma ya sanya kamar yadda Imanul Faris ya sa. Suna gama kimtsawa mai gida Barban ya shafi kayan jikin Aimarul Faris take suka ɓace ɓat ya dawo cikin waɗansu sutura daban, farar riga doguwa mai ratsin ja da wando kore shar. Mai gida Barban ya sake yin tsafi shi ma kayan jikinsa suka ɓace ya bayyana a cikin wata malum farasol daga sama har ƙasa, saboda tsayin rigar mutum baya ganin kalar wandon da ya sanya. Ya kai Aiman, lokacin tafiya ya yi, in ji mai gida Barban. Je ka yi bankwana da mahaifiyarka Hadiriya da kuma mai ƙaunarka Kariya. Ko da Aimarul Faris ya ji abin da mai gida Balban ya faɗa sai ya cika da tsananin mamaki, amma bai ce komai ba ya fice daga cikin ɗakin. Bayan kamar rabin sa'a sai ya sake dawowa cikin ɗakin ya ce wa mai gida Balban ya shirya. Mai gida Balban ya shafi kambun da ke ɗaure a hannunsa na hagu take waɗannan gabza-gabzan aljannu guda uku suka bayyana a gabansa suna masu risinawa. Balban ya ce su ɗauke su su kai su dajin Ras, aljanun suka rusuna sannan suka suri Balban da Aimarar paris suka aza bisa gadon bayansu suka luluka a cikin gajimare suka nufi ɓangaren birnin Askandariya suna masu tsara alrabban gudu waɗannan kaya da suke jikinka su ne kayan ɗaliban addinin da Yarish, in ji Balban. Kayan da suke jikina kuma su ne na shehunan addinin Tabbas idan aka gan mu a cikin wannan shiga za a bar mu mu shige cikin birnin Iskandariya ba tare da mun fuskanci matsalar komai ba. Shin kana tambaya ko kuma neman ƙarin bayani kafin mu isa birnin Iskandariya? Aimanul Faris ya ce ya ce, Tabbas ina tambaya, na ga ka shafi waɗannan baƙaƙen kaya da suke jikina sun ɓace, shin idan muka shiga birnin Iskandariya a ina za mu same su? Tsawon wannan lokaci za mu ɗauka kafin wannan aiki ya kammala. mai gida ya yi murmushi ya ce, ai shan ruwa ya fi wahala a kan dawo maka da waɗannan kaya. Tsawon lokacin da wannan aiki zai ɗauka ya danganci yadda muka tafiyar da aikin ne, kai dai ka zage dantse kawai za mu yi nasara. Mai gida walban na rufe bakinsa waɗannan aljannu guda suka dira a tsakiyar wani ƙaton daji suka ce mun iso. Mai gida walban ya sallame su. Daga wannan daji idan suka ɗaga kawunan sama suna So a nan muka kawo ƙarshen babi na goma sha bakwai. Za mu shiga izuwa ga babi na goma sha takwas mai taken shiga birnin Askandariya. So ba tare da ɓata lokacin komai ba, mai gida babban da Aimanul Faris suka tunkari ƙofar shiga cikin birnin Askandariya. Idan ka su za ka yi tsammanin malami ne da ɗalibinsa. Aimanul Faris na bisa gaba da rataye da wata ƙatuwar jaka wacce aka cika da littattafai shi kuma Balban na biye da shi riƙe da wani irin carbi fuskar aimanin Faris ta sauya matuƙa domin kalar ƙwayar idanunsa a ta sauya daga baƙa wulik zuwa shuɗi gashin kansa a yare ne ya koma jajawur shi kansa bai san hakan ba sakamakon ƙarfin sihirin tsafin Balban fuskar mai gida Balban na nan yadda take amma wani siririn gashin baki ya bayyana a fuskarsa wanda ya kewaye bakinsa Ƙofar birnin askandariya ƙatotuwa ce sosai da zallar baƙin ƙarfe mai kauri aka ƙera ta. Akwai dakaru gabza-gabza aƙalla guda dubu ɗaya tsaye a bakin ƙofar suna riƙe da zabga-zabgan takubba kuma suna ta mutsurai tamkar saci babu. A bakin ƙofar shiga akwai mutane a jere layi suna zuwa ɗaya ana caje su sannan su wuce cikin birni. Babbar da Aimara faris ma cikin jerin wayannan mutanen suka shiga suka tsaya. Suna jiran layi ya zo kansu, sannan a hankali layi ya ci gaba da tafiya har aka zo kan wani mutum, tsoho ne tukub da ƙyar ma yake tafiya. Daga wannan mutumi kuwa sai su mai gida Balban, kai tsoho, waye kai, daga ina kake? Wani badakare da ke tsaye a bakin kofar shiga ya daka wa tsohon tsawa, Suna na Saihar Al-Aswad, daga birnin Kisra nake, abin da ya kawo ni wannan birni shine. na zo ne domin yin bara da neman abin da zan ci, in ji tsohon. ko da mai gida babban ya ji muryar wannan tsoho sai tsigar jikinsa ta mimmiƙe idanuwansa suka cicciko da ƙwalla domin shi kaɗai ne ya san mai wannan murya barka da zuwa a askandariya tabbas ka zo inda za a taimaka maka wannan badakare ya amsa wannan tsoho sannan ya sa aka buɗe masa ƙofa ya shige cikin birnin yana tafiya a hankali da sandarsa kamar zai faɗi mai gida babban ya bi wannan tsoho da kallo kawai idanuwansa suna ta zubar da hawaye Malam, me yasa kake kuka? Yaushe ka fita daga cikin birnin nan har ka dawo ba mu sani ba? Bara yaron nan ya tambayi Balban. Mai gida Balban ya share hawayensa ya ce, Abin da ya sa ka ga nake kuka shine ne yanzu dama akwai irin waɗannan mutane masu neman taimako amma ba mu sani ba. Taimakon gajiyayyu wajibi ne, in ji mai girma haikan. Yaushe na fita daga cikin birnin nan shi ka manta, lokacin da shehunnai suka je dajin Ras domin addu'a a kan masifar da Dodo da da ya sauke, gaba haɗe shehunnai sun dawo amma ni ban bar dajin ba, sai da na tabbatar da cewa mai gida haikan ya karbi addu'a ta tabbas wannan cuta ta yaye yanzu. Ko da wannan ba za da ya ji batun mai gida Balban sai jikinsa ya sanyi, amma duk da haka bai ce a buɗe Balban ƙofa ba, A sani na dai shehunnai ba sa taɓa rabuwa da 'yan uwansu a yayin addu'a, wannan ba kare ya fara bayani, me ya sa za su dawo su burga kai kaɗai a dajin Ras, alhalin na san cewa da wuya su yadda su burga kai kaɗai don kada Dodo da Ras ya hallaka ka. Fuskar Barban ta sauya launi ya burtuƙe ta ya ce, Kai Kuffan, ka san da wa kake magana kuwa? Ni ne fa shugaban shehunnan birnin Askandariya gaba ɗaya mabiya addinin Dayyarish, Me yasa kake neman kawo min matsala? Shin ka fi ni sanin addini na ne? addinin mu ba ɗaya ba, don haka ka buɗe min ƙofa kafin fushin mai girma haikan ya sauka a kanka. Ko da Balakare Kofan ya ji wannan batu sai ya zare idanu ya ce, Idan ka ga na buɗe ma ƙofa, ka tabbatar ka shaida min cewa kai asalin shehun addinin da Yarish ne kuma ɗan asalin birnin Askandariya. Balban ya kuma ya fuska ya ce, Ta yaya zan tabbatar maka? Badakare ya ce. Badakare Kofan ya kwala wani mutum kira da ke cikin wani tanti a can gefe guda, nan take wani saurayi dogo mai hasken fata ya fito daga cikin tantin ya nufo inda suke tsaye. Wani abu ne? Saurayin ya tambaya. Kofan ya dube shi ya ce, Ya kai Buddusu, masanin addinai dubu, ina so ka wannan mutum tambayoyi a kan addinin dayarish don na ga kamar ban taɓa kallon sa a cikin shehunnai ba. Buddusu ya kalli Balban suka yi kallon kallo, Balban ya yi masa murmushi mai nuna cewa a shirye ke Waye ne Dayya? A wace shekara aka soke littafin Kitabul Dayyan? Wane ne ya kashe Hushun? Idan ka amsa waɗannan tambayoyi daidai babu inda babu inda-inda tabbas ka zamo asalin shehun addinin Dayyarish kuma ɗan birnin Askandariya, in ji saurayi Buddusu. To jama'a za mu dakata a nan. So kasancewan gaskiya yanzu na faɗa muku karatu ba zai dinga yin tsayi ba. So kun gama na jima ban kawo muku ba saboda ba na jin daɗi kuma ga al'amarin makaranta.